Karfe biyar da minti talatin a nan mai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shina ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji mu ɗauke da bayanai dangane da zanga-zangar ɗalibai ta ranar goma ga watan nan na Afrilu. akwai rahoto kan jami'ar yamai inda hukumomi suka ɗauki matakin rufe ɗakunan kwana na ɗalibai a jihar agadez hukumomi sun ɗauki matakan rigakafi da yaduwar cutar sankarau shirin musamman na yau zai mai da hankali kan makomar 'yan kasuwar da aka tara daga wurarensu na ainihi a nan yamai a cikin watan satumba da ya gabata. Ga labaran ɗaya bayan ɗaya, da farko bari mu doshi jami'ar Audu Mummuni ta Yamai bayan gamar da ta faru a ranar Litinin da ta gabata tsakanin jami'an 'yan sanda da kuma ɗalibai. Kamar yadda aka sani, ministan ilimi mai zurfi Muhammad Ben Umar ya ba da sanarwar cewa an rufe dakunan kwana na ɗalibai a jami'ar, amma banda jami'ar a cewar Ben Umar a gidan talabijin na ƙasa. Abokin aiki na Habibu Garba ya zagaya a jami'ar ga fasarar hotonsa tare da Muntari Muhammadu. A tsangayar koyon kimiyyar shari'a da dai sauran ɓangarorin jami'ar duka sun kasance wayan ba kowa, ɗakunan ɗaukar karatu ba kowa ba ɗalibai ballantana malamai. Ba ka jin motsin komai in ban da motsin motocin jami'an tsaro da suke kula da jami'ar. Nesa da wurin kwanan ɗaliban mun hangi wani ɗalibi ɗauke da kayansa a kai, inda ya ce kwanakinsa biyu kenan da yake kwana a cikin masallaci. Wannan abun kumiya ne, a yanzu aka buɗe gidajen kwana, na zo ɗaukar kayana, idan ban samu wuri a cikin gari na zama koma gida ta kama ni cilas. j'essaierai de l'obligation de rentrer au village. Shin koyaushe ne za a soma karatu? Sanin kowa ne dai hukumomi sun tabbatar da cewa sun rufe wurin kwanan ɗalibai, amma ba su rufe ɗakunan ɗaukar karatu ba. A cewar wani ɗalibi yanzu haka dai ba maganar ɗaukar karatu suke yi ba, saboda idan ana ta kai ba a ta kaya. A jami'a cikin juyayi muke saboda abokanmu suna tsigine a gidajen yari, feji da makarantar 'yan sanda babu zancen komawa. Hukumomin jami'ar da muka nemi su yi muna ƙarin bayani bukatar hakan ta cutura. inda suka tura mu zuwa ga shugaban hukumar jami'ar wanda haɗuwa da shi ya gagara To a da madace gwamnati ta kawo haske karin haske dangane da sakamakon zanga-zangar ɗalibai talatin da ta gabata ta bakin ministan tsaron ƙasa mai madadin ministan wato harkokin cikin gida ya yi bayani ne a gidan talabijin na ƙasa. mutar Muhammadu na ɗauke da cikakken bayani a wannan rahoto. Sakamakon ya bayyana cewa mutane ɗari uku da goma sha uku ne aka tsare waɗanda aka saki hamsin da bakwai daga cikinsu. Ɗari da tara suka shekata tamanin da takwas daga cikinsu masu zanga-zanga ne, ishirin da ɗaya kuma jami'an tsaro. Motoci goma sha biyar ne aka lalata goma sha biyu daga cikinsu na jami'an tsaro. Ɗayar motar wacce ta ƙungiyar ɗalibai dai ce ta jirkice wadda mutane biyu waɗanda suke ciki suka shakata kuma aka garzaya da su a asibitin Yamai. An lalata moto ɗaya da kuma lalata da yawan kayayyakin gwamnati. Ɗaya daga cikin masu zanga-zangar da ya rasa rayuwarsa shine Mala Bagale, wanda ya ji ciwo kuma ya nemi jama'an tsaro su kawo masa ɗauki inda nan take suka garzaya da shi a asibitin Yamai, inda a can ne rai ya yi halinsa. Yanzu haka dai an buɗe bincike domin sanin waɗanda da suke gaban al'amarin da ya haddasa kashe-kashen rayuka. To daga nasa bangare kwamitin gudanarwa na kungiyar ɗalibai ta ƙasa ya buƙaci a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa akan abin da ya kira kisan gilla da aka yi wa ɗalibai sun bayyana hakan ne a wata sanarwa jiya a nan ya mai kungiyar esn ta kuma yi bita a game da tashe-tashen hankula jiboyaye mataimaki na biyu na sakatare general na kwamitin kungiyar ya yi wa tarnani fudai ahmed da ƙarin bayani Dukkanin waɗanda suke gaban wannan al'amari ya kamata su gurfana a gaban shari'a. Muna da hujjoji hallaka ɗalibi ɗaya daga cikin abokaninmu kuma muna da ƙwaƙwarar hujja cewa an harba masa barkonon tsohuwa ne a ƙiyar kansa. Gwamnati ta nuna mana mummuna aniyarta saboda ta ƙirƙira duka wani yanayi na korar duka wani ɗalibi da yake aikin likita a cikin likitoci domin kada kowa ya san iyayen yau yawan waɗanda suka mutu da kuma waɗanda suka shekata. A hali yanzu mutane 62 ne ake tsare da su, kuma a binciken da muka yi ya tabbatar mana cewa mutane 36 sun shekata bayan waɗanda aka yi musu magani suka tafi gidajensu. ‘Yan uwan Malaba Gale ɗalibin da ya rasa ransa a yayin wannan zanga-zanga ta wato da cidiyo kalangu ya tuntuɓa ba su ce wani abu ba dangane da halin wato rasuwar dan nasu kunyi ɗalibai ta bayyana cewa matashin ya rasu ne bayan an halba masa wato barkonon tsohuwa da taɓa ƙiyar kansa yayin da kuma gwamnati a wata sanarwa ta bayyana cewa ya rasu ne a sakamakon faɗuwa da ya yi. Mu shaida muku da cewa kwamitin gudanarwa kuma na kungiyar dalibai ta kasa ya sanar da cewa an kama mataimakin sakatare general na kungiyar wato na kungiyar a Maradi Muhammad Idar Algabit wato an kama shi ne a jami'ar diko Dan Kulodo. Maradi dai tana daga cikin biranen da zanga-zangar ranar goma ga watan Afrilu ta rutsa da su. Gwamnati ta ɗauki matakin rufe jami'ar ta Maradi. Ƙungiyar ɗalibai matasa ko kuma ƙungiyar alƙalai matasa na Nijar ta buƙaci a ƙaddamar da wani binciken shari'a domin gano masu hannu a ƙoƙarin mulkushe zanga-zangar ɗalibai ta goma ga watan Afrilu da muke ciki. A jiya ne ƙungiyar da ake kira Ajan ta yi wannan kira a wata sanarwa da ta fitar. Shugaban ƙungiyar Metar Budal Efred Mulul ya yi wa Alasan Kuzi ƙarin bayani. A yau wannan yanayi da yake faruwa ba za mu rufe ido ba sannan kuma mu yi shiru da bakinmu a yayin da ake tauye haƙƙin bani adama. Rayuwar jama'a tana tagayyara. A matsayinmu na matasan lauyoyi za mu ɗauki nauyin da ya rataya a wuyanmu na jan hankalin hukumomi cewa saka jami'an tsaro su tarwatsa masu zanga-zanga a ne da ya saba wa doka inda yanzu haka ana magana cewa an samu asarar rayuka. Ya kamata mu yi bincike a akan waɗanda suka jikata. Muna aiki ne ba wai don faranta rayo wani mu ɓata ta wani ba. A'a, ya dace a dakatar da wannan aika-aikar na aikin asha. Ƙungiyarmu ta AGN za ta yi yaƙi domin tabbatar da shari'a. Sannan kuma waɗanda aka tsare ɗalibai ba su samu damar ziyarar su ba, kuma iyayensu suna tsoro. Muna tunanin ma an tsare su ne ba bisa kan ƙa'ida ba. A sakamakon arin gama da ta faru tsakanin jami'an tsaro da ɗalibai a ran Litinin goma ga watan nan Afrilu, gamayyar kungiyoyin fararen hula sun fitar da wata sanarwa yau da safe a cibiyar ƙungiyar Alternative Espace Citoyen. Kungiyoyin sun yi kiran al'umma zuwa ga wani shirin gwano a ranar 19 ga watan nan na Afrilu. madam musoli ramatu ce a waɗannan ƙungiyoyi ta kuma yi wa muntar muhammadu ƙarin haske ito wannan da suka yi sai aka gama su da polisai suka ba su kashi har aka kai da aka rasa rai to wannan abu ne ya samu ka wuto muka ce gaskiya abun ya fara yawa gwamnati ya kamata ta yi hattara tun da ran dan adam ba abin wasa ba ne. ya kamata in akwai matsala gwamnati ta zamna da mutanen da suka waɗi cewa suna da matsala a tattauna da su a samu bakin zare na uku muka ce muna fata ƙasar Nijar duka ralla laraba 21 da watan afril kowa da kowa ya hito da mu gwadi bakin cikin mu da kin yarda mu da gani cewa yanda aka maida makarantar Nijar kamar su kai ne ƙarya ya kamata limammai duka inda suke ranar juma'a in aka yi da sallah su sama Nijar addu'a saboda mu samu kwanci hankali da zaman lahiya A jiya kotu a nan birnin mai bukaci da a yankewa Michael Zodi dan ƙungiyar farar hula hukuncin zaman kaso na watanni shida da tare da jikka hamsin na sifa A ranar 18 ga watan nan Afrilu ne kotun za ta bayyana hukuncin. Shi da Michael Zodi ana zargin sa ne da ɗaukar albashinsa na malamin makaranta wato makarantar sakandare tsawon shekaru uku ba tare da ya yi aiki ba. a agadas hukumomi sun ɗauki matakai domin hana yaɗuwar cutar sankarau hukumomin lahiya a jihar sun bayyana cewa kawo yanzu ba ko mutum ɗaya da ya kamu da wannan cuta amma ɗaukar matakan rigakafi ya waje ba kuma ana lura sosai da dukkan cibiyoyin kiwon lahiya mamadu malam adam jami'i a ma'aikatar lahiya ta agres na ɗauke da ƙarin bayani Mun gode wa Allah a bangaren jihar mu ta Agadez a halin yanzu ba mu samu bullar cutar sankarau ba, kuma mun ɗauki duka matakan da suka dace na ƙarfafa saka ido da biya sau da ƙafa. Tuni ma a ƙarshen shekara dubi da goma sha shida mun horar da dukkanin shugabannin gidajen likitoci a kan waɗannan cututtuka na annoba domin su yi hatara, kuma mun saka musu isassun magunguna domin ɗaukar nauyin marasa lafiya a kan wannan cuta da kuma na'urorin ɗaukar ɗaukar kwayar gwaji saboda tare da sankarau sai an yi gwaji sannan ake iya sanin nau'in cutar wace kafin ma a fara shaushawa. A gaskiya duka gidajen likitoci mun samar da isassun kayan aiki domin biya sau da kafa na tunkarar wannan cuta. To har yanzu muna nan a garin Agares inda ajiya wata gobara ta barke a bangaren yamma na kasuwar Gabas. gobar ta taso ne a wani wurin ajiyar man fetur na simogal shaguna biyu ne suka kone kurmumus yayin da mutane biyu suka kuna an samu an ciwo kan wutar a dalilin kokarin al'ummar garin da kuma sojojin kwana-kwana har yau da kuma hukumomi na garin yanzu kuma sai a dakace mu Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in sai shirin namu na musamman. Wai ina makomar 'yan nan da aka tayar daga kewayen babbar kasuwa da kuma sauran wasu wuraren gwamnati a nan yamai a cikin watan Satumba da ya gabata. Kimanin 'yan kasuwar dubu biyu ne lamarin ya shafa. wannan lamari kuma ya yi mummunan tasiri akan harkokin kasuwancinsu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto. Isufu Musa mai shekaru 28 a duniya mai sayar da bosho ya zaɓi ya koma a kasuwar Bonkane ne a unguwar Banifandu bayan da aka tayar da su a babbar kasuwar birnin mai inda suke gudanar da kasuwancin su a da. A zaune yake a gaban shagonsa na sayar da tufafi sai dai babu wanda ya zo sayan kayan. Ya ce tun lokacin da aka tayar da su yanzu haka babu hada-hada da ciwa-ciwa. ga ce yana zama gida kawai ne akan shi ne mutum gaitawa in ta waye babu ciniki sosai gaskiya sai a hankali ana samu amma kun ba dai wadda ake so ba gaskiya sun samu bashi sai daidai lokacin da kowa ya ɗauko kaya ya hito sun da mutane ka kenan dole akwai bashi in kana da mai gida mai gana kana aiko kamta mai har lokaci kaza in ya canza in samu wannan tayarwa da aka yi wa 'yan kasuwa ya sanya waɗansu 'yan kasuwar barin sana'o'insu ga baki ɗaya mantuwa akwai wa labata ma na, in ka gana man tarihi sai dai na kwanta amma matsa ina raye abokanmu da dama mun wace wasu kuma gina zinariya wasu kuma alje wasu kuma zaman gida kaga an ci baya Hukumomin jihar sun gudanar da wannan aiki ne na tayar da shaguna domin sakewa birnin mai fuska musamman ma a kan tsarin da shugaban ƙasa ya saka a gaba na ƙawata birnin Yamai, inda masu shaguna da suke kan bisa tituna barkatai suke haddasa cinkoson ababen hawa a cewar magabatan shahar Yamai, zancen da ƙungiyar 'yan kasuwa na shahar Yamai suka musanta, inda har ma sun buƙaci shigar da zancen a gaban kotu domin tabbatar da haƙoƙin 'yan kasuwan da aka tayar. Mun tambayi duka waɗannan masu shaguna da aka tayar da su yi muna raskuna kuma muna da lauyoyi wanda suke biyar abin sau da ƙafa wanda tuni suna shirye domin gabatar da al'amarin a gaban shari'a domin tabbatar da haƙoƙinsu. Amma dai a halin yanzu ina tabbatar muku da cewa suna cikin wahala. Kafin bukatocinsu na shigar da ƙara su kai gaci, ƙungiyar 'yan kasuwa ta bukaci hukumar hukumomi da su samarwa 'yan kasuwar da suka warwatsu a ko'ina wani sabon wuri. A gaida Muntari Muhammadu dauke da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman da shi muka karshen labarin namu na madacin yau zan barku da Musa Hassan ya kama labarai da harshen zabarmanci bayan nan akwai Nafisa Adamu ta kama muku labarai da harshen Faransanci sai kuma a karshe wato shirin Forum da Studio Kalangu wanda a yau zai tattauna kan wato aika-aika ko kuma ayyuka irin na ta'addanci wato tare da Maryama Gello ana muke fatan a huta lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu. shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.